sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Sannan za a iya jin mutu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau ma 11 ga watan Yuli na shekarar da biyu shirin namu na musamman ne inda za mu karkata akalar shirin zuwa ga shagulgulan bikin sallah. masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da muke cikin yanayin bikin sallah ya sallah ya kuma shagalgula Allah ya sa a yi ta a gaba kuma lafiya. A cikin sauran namu a yau muna tare ne da Hawa Usman da kuma Rakiya Sa'id wato Rukmed waɗanda za mu tattauna da su akan bikin sallah. Bisa al'ada shi bikin sallah an sani ko karamar sallah ko babba biki ne wanda ake yi na jin daɗi annashuwa sada zumunci da kuma ciye-ciye musamman da kayan daɗi kar ma a ce nama mhm. a ah, wannan babban sallah an san dai cewa naman rago shi aka fi mai da hankali a kai wanda kuma ba su da ƙarfi ko kuma basu yi ba ki ga suna cin su kaji ne da sauransu kai dai mhm. nama fa yayi kuka bana duk da an ce babu kuɗi a gari to amma ba akwai sa al'adu da muke ganin kamar an dan fara kaucewa daga gare su na maganar bikin sallah inda da aka san cewa an mai da hankali kokari ne ganin an kyautata wa makota da mm. yan uwa duk abin da aka tanada a cikin sallah don saboda a wato a karrama bakin da suka zo ne ko kuma aikawa yan uwa gida gida kuna ganin har yanzu wani al'adar tana nan ko kuwa ta fara ja baya mm. to mai sauraro assalamu alaikum wannan al'ada gaskiya kamar yadda aka saba da ita yadda muka sani muna yara ta ja baya da in ce in za a bata maki ne cikin kashi 100 yanzu ba a yin ta kamar kashi 40 to lalle ko ta ja baya eh wallahi al'ada ta ja baya don kamar muna yara mu yadda muka sani mm. in sallah ta zo abinci ma ba sai ka ci na gidanku ba haka makwabta ne yan uwa ne dangi ne sai ga kwano kala kala lokacin ba nan kulolin na zamani da ake zuba a ciki haka zaki gani irin langa langa din hmm, daga gidan wani daga gidan wani daga gidan ma yan uwa daga nesa ma san je menene hmm. kai kuma a gidan ku an girka eh. jira ake a sako masallacin idi a jera maka in na gida uku za a jera hmm. maka in na gida hudu za a jera maka ka dauka ku tafi da kannan ka ku shiga nan ku kai a ba ku dan eh, ihsanin nan ka eh, daɗi dai ana kuma sada da zumunci da sauransu haka haka washe garin sallan ma inda ba a yi da kaiwa za ki ga an aike ku kun je kuna kaiwa da sauransu mm, so balle ko hmm. irin wannan babban wato na tuno miki yanki ya tsinki kai daɗi kamar ma wallahi abin da lokacin ina yarinya unguwanmu mu akwai irin yan Nijar din nan to wallahi sun saba da in aka tashi sai a bankare rago sai a je a sa shi a karkar a sa wuta a karkar irin na al'adar malam basakwaci kisan sakuta suna yi san nama fiye da eh, ake sa sai su sa wuta a tsakiya babban karamunan unguwa haka samu wani dattijan unguwa a kofar gidansu ake za a yankan mushi naman nan a bashi da an san shi da ba an san shi al'adar mutanen arewa ne kwarai da gaske a ta kristoci da suke cikin unguwa ake zaune da su wallahi zaki ga ana yanka ana basu da abinci ne ai dafaffe haka kuma dama an yi ne dan an yi dama dan kuma a rabawa jama'a rabawa jama'a kuma a a zama to wa'annan ban karewa to har sai ya zama wa'anda ba al'adar ba su ma sun yi joining wato sun bi su ma yawa sun bi sawu sai a zo a kowa yayi sai kiga an kawo kana bin sawun na gidanku hmm. ana nan ana tsaye kuma zaka bi sawun na gidan wasu hakan nan ake yi a rarraba shi wannan ya ci na wannan wannan ya ci na wannan kin san hajawo ma ki lura cewa wani lokaci ko baka yi laye ba ma sai ki ga kwanan ka ya cika tan sosai ba ma a ganewa a yawancin lokacin saboda ana shigowa da shi ana shigowa da shi har sai ma ka ko wanda ya danyen nama kuwa za ki ga an kawo shi ka ya an tara daga gida gida gida gida gida ina sararrafawa abinci ya wadata mm. a ci duk abin da ake so a wannan lokaci amma yanzu yanzu kan sai dai Allah an ce ba wanda ya tuna bara an ce bai ji daɗin bana ba watan dai bana yanzu akwai ramanci bana kan babu daɗi gaskiya sosai yadda ya kamata saboda mene ai shi wannan abinci ma kamar taimako ne nake ganin kuma ni wallahi abincin ma na gidanka baka jin daɗin shi saboda hayakin shi mai kwanshi da waye da sauransu duk ya shige maka kai amma aka kawo wani wani gidan sai ki ga ya maka daɗi domin wani gidan fankaso za su yi mhm. wani gidan waina za su yi Mm. abu kala kala da shi shi wani da sinasar wani tuwon shinkafa wani wani alhamdulillah sai kiga abincin an kawo na wani da ka iya ci na gidan kama baka ci ba to amma mm. yanzu ana yi daga ciki sai hanji daga kauri sai gwiwa wani ma in yayi yana tsoron ma a shigo bakin ma a yi mishi sallama to ni abin da na kasa ganewa babin ce ta kai inna na ha haka ko kuma zuciyarmu ne ta gurɓace a matsayinmu na 'yan adam ba ma son kyautata mu junanmu duk abin da hmm. muka samu muna son ya kasance a tsakanin daga mu sai ƴaƴanmu hadda sallan hadda sallah saboda a baya kin ga koda ba sallah bane akwai kyautatawa ai makwabci yana kyautata ma makwabcin shi dan uwa yana kyautata ma dan uwan shi kamar yadda muka ce abincin na wasu sukan ce daukanni a dauke wannan ya dauka ya kai wani wannan ya dauka ya kawo mu wani hmm. to kin ga a hakan ba za a gane ma wane ne bai da shi ba to amma halin yanzu ke kin kin cinye a gidanki ita ma ta yi ta cinye a gidanta in kin ji sallama dan naman sallan da aka yanka ki dauka ki boye sosai ko akwai gidajen da zaka gani ka je ai kana sallama maybe suna dan ci ne a dauke a boye shi <laughs> ko kuma ana cikin suya ma ana cikin suya kana cikin suya sai kiga in kin sallama a wannan lokacin sai kiga an ciski ne an ciski ne <laughs> ba a san kaci <laughs> wato an hada rai an hada rai an kosa ka fita an kosa ka fita saboda dan wanda yake nan dan maybe ko ragon bai da girma ko an riga an gama rabewa inda aka dan ban mata ga dan ne ba kamar da ba kuma wani gidan ba za su kawo mata ba hala iyakacin na gidan nata shi kenan to kin ga ko dole ranta ya baci tana ganin gashi ta yi baki kuma suna da yawa hala nasu ma ba zai wadata ta ba amma a baya ne wannan ya kawo maka wannan ya kawo maka ai ba za ka samu bacin rai ba za ka ma Allah Allah kake kare mm. kuma ni sai layan ma eh, a ibarance da aka ce in kai fa za ka kasa ta ne kashi uku kashi ɗaya ne naka mm. to ban tambani yanzu fa kashi kashi ɗaya na fita daga cikin layan nan daga gidan da gaba ban tamani ba mm. wa a da lokacin a da lokacin da ake tasowa da wannan maganar sallah zaki ga dangi daga wani gari ma za ki ga an yanko dan wani cinya ko dan eh. wani kafada mm, an ce na gogo wance ne mm. an ce an kai mata mm. kila gogo na kila an dan kwana biyu ba a ji an gaishe ta ba amma dalilin sallan sai a samu yaya eh, A sun sha kwanje suna ga abincin sallah an ji an kai mata eh. yana sada zumunci yana kulla kuma wani irin ah, kusanci tsakanin yan uwa makota ma haka ki ga ko baka da shi an baka akwai na al'ada da ake da shi na malam Bahaushe ban sani ba ko wannan sallan kun lura ana yi zaki ga yaro idan ya kai abincin sallah a ce dan tsaya dan ma sun yi canjin kuɗi dan mm. tsaya shi shi ma kafin ya wuce in ya gaba shi zan mm. zan tafi eh. <laughs> daga baya ya baya da kuɗin nan za a haɗa mishi to ai wanda ya kai ma abinci yanzu shi murna an kawo mishi abincin ma ai ya wuce ma misali amma saboda ba ya mahala da abincin a gidan shi aka kawo mishi to ina ga wai ya ɗauki wani abu ya ce ma yaro gashi ina ya gan shi a wannan lokacin da abin da ake da shi mu ba da abin da yara na gaya miki canjin na zaki ga sababbin kuɗi fil fil fil fil ɗan mm, naira goma goma ne Allah Allah kake ka shiga gidan naira ka shiga gidan kawun ka ko wani abu a kirgo maka so duk ba masu yawa bane amma kuma ka san sabon kuɗi ne ka san maya ta tashi ranar sallah ina ka ba a san yana ta tashi ranar sallah ba ba a san karma karmar da aka yi ba mm. hala shi wannan abin da aka kawo mata ma shine wanda ya fi na gidanta murna da farin ciki amma ba ta da abin da za ta bada yanayi ne na zamani ya canza da kuma alherin mu ma kuma ya canza tsakani da Allah mm. saboda shi mutum in mai alkhairi ne ko yaya ne ko zamani ya zo sai ya kamata alhamdulillah to zamanin sai ya samu kuma zukatan mu gaskiya da yawa ya gurbace muna tsoron mu kyautar da abin da muke da shi muna ganin kamar zai kare wanda kuma wanda ka bada shi ne naka a yadda muka tashi dai a baya abin da aka nuna mana kenan kuma ni har gobe wallahi ban yadda da cewa tara abin duniya wai in bashi shine zai sa samu wallahi tallahi in na bada ni sai na samu sosai na dauke shi ba wani abu bane in kana da shi ka ɗauka ka bayar kamar yanzu maganan abin sallah ne ina zaune nesa da iyaye na da yan uwana da sauransu wani lokaci na kan ji takaici ba sana amma sai na mai da shi al'ada ta ce duk bayan sallah da kwana biyu uku aka gama hidimar sallah to ni fa na hudun Allah yadda wanda na soya din nan zan ɗibo shi in taho da shi gari na zan kuma kulla yan uwana dangi na duk wanda ya kamata in bashi zan bashi saboda can garin ba gari na bane garin dai dangin miji da sauransu kuma ana ana yi ma juna dai kyautata wanda za a iya ba ma juna to amma nan kuma ni yan uwana ina son su ji daɗi to sai ya kasance ma da lokaci ya kasance wani lokaci ba za ka je ba ana gama wannan washe garin sallah aka gama gyare-gyaren shi zan tala shi a cikin abin da zan tala shi in aiko in ce wani wa kowa a mika mishi hmm. eh to kuma bai karewa wallahi wanda na bayar din ba zai kare ba saboda ni ma ina zaune kuma wai sai in ga an kawo mu sai in ji mamaki waɗanda 'yan makwabta ne nawa kuma ba su da ƙarfi sai kiga suna Allah Allah sun yi nasu sai kiga an ɗauko an kawo lokaci ne da kyautata wa juna eh. eh kuma in muka cire san zuciyar mu za mu shi abun yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu. Yanzu ɗin wa'insu abubuwa ne ake marasa kyau kutumo a cikin abubuwan da ake yanzu marasa kyau za ki ga abincin sallah ko mutum ya yi daidai gidan shi mm. ba za a dauki ko kulan abinci daya a fita da ita maƙota mm. suna jin ƙanshi ka samari ma marasa ko da ce maƙotan nan ba su da shi ba su dora ba amma ba za a damu da halin da suke ciki ba ko kula ɗaya za ki ga ba a fita da shi an je an kai gidan maƙota wallahi kuma a baya sannan lokacin da abincin nan ma yake kan wuta ba mamaki samarin maƙota suna kaiwa suna kawo eh. wani ma abincin ya dahu ba za a sauke shi ba sai 'ya'yan nan na maƙota sun fita sosai Hmm. don kana ba eh, su ke kwatar ruwa ta fara ruwa eh ta da marmale mu ai ba ta eh, ana ganin kamar kamar yadda yar uwa ta faɗa ana ganin kamar idan ka dauka ka bayar zai rago ne ko zai kare eh ko zai kare kuma ba zai kare ba to ai maganar sallah ma kana kamar bisa al'ada an yi ne dama don an raba din a karanta ma juna eh, a tuna ma juna soyayya da kaunar juna a ƙara kusan a ƙara zama irin a ƙara jin ana kaunar juna a zama a samu kusanci da juna kuma saba da kyauta a saba kuma da kyauta addinin gaba ɗaya ya ce wannan kyauta yanzu irin wannan abin da ake yara ma da suke tasowa yanzu rowa ake koya musu duk ana nema a batar da al'adar da ga ake yi wanda kuma al'adar da ana yi ne irin shi yana sa yaro ya taso da kyauta daraja makocin shi mm-hmm. zumunci koya mai yaro zumunci saboda lokacin sallar nan lokaci ne na ziyara gidan inda wannan gidan gwaggwanci gidan babawa da mm. gidan yayye mm. duk za ki ga an jaje yawon sallah ana jin daɗi an yi kwalliya sai ki ga kayan sallah ma ba wai daga gidan ba kawai mm. kina zaune sai ki ji an an ce innan ki wance kawun ki wani saboda ta san da zaman ki san da zaman ki ta amma yanzu kuma ko za a dauki abincin za a kai za ki ga ko mm. za a dauki abincin a kai yanzu ba kamar yadda ake yi da ba za ki ga gidan wasu masu hannu da shuni yan kara ma masu karfi karfi za a dauka a kai idan yawo sallah ne in yawo sallah ne ba mamaki kina da yar uwarki uwa ɗaya uba ɗaya mm. ko wata gwaggwanki wanda uwarki ta sha nono ta ban mata mm. da ya kamata a ce kin ɗibi 'ya'yanki kin je kin nuna musu da kin kai su amma sai ki dauki yayanki ki kai gidan kawa saboda ita mijinta na da hannu da ciwo sai masu are ke eh, sai masu are oh, ke inda na su wata saka kalli eh, to yanzu gaskiya akwai gyara a cikin yadda ake tafiyar da harkokin sallan ba kamar na da ba kamar na da ba kuma in aka ci gaba a haka tsakani da Allah muna nuna ma ƴaƴan muna koya ma ƴaƴan mu wata irin tarbiyya ne irin na Yahudawa ko kuma in ce wani irin tarbiyya na yadda ƴaƴanmu ba za su shagu da ƴan uwan ba su san muhimmancin dangin su mm, da ƴan uwansu da kuma makotan su mm. sannan kuma muna koya ma ƴaƴanmu kan su kyautata ma makota kan su kyautata ma ƴan uwa kuma kan su kyautata ma na kusa da su ko kuma su zaɓe sai mai kuɗi eh ko kuma muna kyautata muna mm, nuna musu talakawa ba su da muhimmanci a rayuwa kin gane muna nuna musu talakawa ba su da muhimmanci a rayuwa sannan kuma mu ƴaƴan nan namu ba mu san wani irin rayuwa za su zama ba muna musu fatan alkhairi waye Allah yaro ya zama ya taso tsake tsaki wanda Allah ya taso yana da arziki wanda mm. Allah ya taso talaka so ya kamata mu rinka nuna ma ƴaƴan mu gabaki da talaka da mai kuɗi gabaki ɗaya Allah ne ya halicce su sosai a lokacin da ka nuna ma yaro cewa na dan uwana ne a misali kana da hali za ka ɗinka ma 'ya'yanka kaya masu kyau lokacin sallah sai ka ɗauka ko da da ɗan makwabcinka ne guda ɗaya ka haɗa kai musu anko a misali makwabcin naka bai kai karfinka ba yaron nan zai ga fa'a gashi ni ma na saka kuma dan wannan gidan shi ma ya saka haka sun zama ɗaya ranar sallah mm. to zai tashi da shakuwa da san wannan dan uwan nashi da ka nuna mai dan makwabci haka kuma baka san abin da zai kasance ba a gaba dan makwabci wannan abin su ɗaya da ka taɓa yi sai ka ga ya zama sosai kuwa mm. yaron nan zai iya girma ya zama wani abu sai ya ce ni fa a baya lokacin ina yaro hmm. duk abin da za a yi a gidan su wani tare da ni ake ko da so ɗaya ne ko aka hmm, taɓa yi to za ki ga in ya tashi da kyautata shi ma in ya girma haka zai je yana yi a wani guri ba zai kasance sai gidan shi kawai sai iyalin shi ko kuma sai yan uwan shi na jiki su ne zai kyautata ma ba to kin ga aka ka tura ma yaron ka ra'ayi mai kyau amma yanzu ka yi abincin sallah ko kuma a kaddara cewa ma wasu ne suka zo sai kiga treatment din da ake badawa ma daban wato yadda ake ba kulawa ha ba yadda ake ba su kulawa na masu kuɗi rawan jiki daban eh. kamar a misali in dan uwanki ne ke baki da kuɗi kin dauka kin tafi kina tunanin ƴaƴanki za su take ko wani abu can tana da kawa kamar yadda yar uwata ta ce mai kuɗi ce ta kawo ƴaƴanta yan GRA hmm. sai kiga ana ɗauko lemun kwalba ana ba su ke ko ƴaƴanki da yake an ga su yan jagaliya ne yan hmm. geto hmm. sai a ɗauko kullalle jinja ce ko kace <laughs> da an tanaje musu wato an tanaje shi ai musamman da wasu kategori ba kategori da ma ake yin hidima wato aji aji aji aji idan sun zo in nan ga abin da za su ce in sun zo in nan kana ji kana gani haka zaka wulakanta ka tashi to wannan ɗabi'a wallahi ba ta da kyau gwamma mu gyara to amma ya ya kamata bikin sallah yayi bayan an tako daga idi din nan an ci nama bikin eh, sallah an ci dan abincin masu masu abincin mm, mm. bikin sallah biki ne na jin daɗi mm. walwala ko da baka da ko sisi a cikin ka ya kasance wa'annan kyautatawan su ne kawai zamu kamar yadda muka kara maimaitawa mai gida zaki ga ya shirgo yana farin ciki yana annashuwa in dan goron sallan ne za a bada ana miki yanga ana kaza waye da sauransu ana dauka ana baki su hakan ma dai kyautata da muke maganan kenan ai shi wannan kyautatawan shi ne dan samu dan canjin ki kafin lokacin sallah ya in ya shigo ga mishi sadaka ce ko naira 20 naira 50 naira 50 naira goma goma ma in ba hali haka an canza su in akwai hali a canza masu kyau din nan sababi a ba ma mm. yaro ya walwala kamar a wasu wuraren zaki ga su suna ma bikin sallah yan ƙauyuku haka da sauransu to amma kamar a birni irin da sauransu shine dama bikin sallah a gama a je a yi ziyara a shiga nan a fita nan a yi ziyara a kyautata ma juna. Ya za a yi ka ziyarar nan? Ziyara ka ɗauki 'ya'yanka a misali gwaggwansu sun daɗe basu ganta ba saboda yanzu yanayi ma na makaranta za a tafi tun safe hala in an dawo makarantar boko za a koma a tafi islamiyya su yamma yara duk babu lokaci to ai hmm. lokacin sallah ne ko da tafiya ne zuwa wani guri akwai zaki ga da an sauka wasu zaki su ɗauki ƴaƴansu sai su kai su ƙauyukan su inda suka fito a je a gana da ƴan uwa da dangi a yi zumunci to haka a cikin garin ne a duba a gani su wance da wance ai mun kwana biyu ƴaƴan nan basu gansu ba hmm. bari mu ɗauke su mu je mu kai su in je muna da hali in an motan haya in akwai abin hawa in motan haya ne za a hau duk dai a hau aje a yi zumunci a kyautata ma juna ai shine daɗin shagugulan sallah da an yi shi ne waɗannan lokacin ya wuce kuma akwai lokacin da zaki gani yaran ma musamman yaran zaki ga an ɗauke su an shirya su da kayan su na sallah da sauran sai a ce to wannan sallah fa a gidan inna wancan za ku yi to yawa a dinga yi irin haka haka yana sada zumunci yan gidan wayannan su kuma koma gidan wayannan yan gidan yan eh, wayannan a kawo su gidan eh, uwan talaka eh. su zauna su ga yanayin rayuwar da suke gani a haka zaki ga wani yaro in ya je gidan ya ga rayuwa da take su ce mama eh, ai gidan yanzu ba gashi na shirya mm. to alhamdulillah kanwata daga Kano sai ki ce sun ce mama ai gidan suwa na fa ba ai kaza ba mu ko gidan mu an yi kaza mu su ma a musu kaza mana mm. wani yaro zaki ga yana da imanin haka da mm. tausa eh. in ya je ya gani to amma kin janye shi a jiki sai ya nusar da iyayensa ma abin da ya kamata a ce ana kaza ne ana kaza ne mm. kin ga anan an ƙara ɗaukaka zumunci sannan kuma zai ci gaba da gode iyayen iyayensa Ina yana rainawa da sai mishi alhamdulillah gidan da babu ya gaba kuma yaran suna nan suna suna kuma suna rayuwa suna kuma walwala sai ga cewa ashe bai ina da daula sosai mm. to a abubuwan da ya kamata kenan mu idan a ƙara kyautata jin daɗin walwalan sallah to ga iyaye kuma tsakankanin iyaye da yan uwa haka wanda suka riga suka girma ya za a yi maganan bikin sallan nan yadda za a yi shi lafiya lau kuma kowa ya abin da ya kamata musamman a bangaren yadda addini ya ce a yi. To yadda addini da ya ce a yi na farko wannan sallan dai sallan layya ne. Hmm. Yadda addini ya ce a yi ragon layya idan aka yanka shi ana raba naman ne kashi uku. Kashi ɗaya tun daga ɗanyen shi ake kasawa. A ba yara su je su kai ma maƙota sadaka. Kowane gida mu especially gidan da aka san ba su yanka ragon layyan nan ba. Hmm. Yara su kai musu. Ɗaya za a soya a yi amfani da kashi biyun za a soya shi gaba daya eh. idan aka soya kashi biyun nan soyayyen za a raba shi kashi biyu kashi daya za a raba ma yara da 'yan gida wannan ne raban gida ɗayan kashin akwai baƙi da za su dinga zuwa yawon sallah shi idan bako su baki suka ce salamu alaikum a cikin wannan ɗayan kashin za ka ɗan ɗiba a plate idan tsoka biyar ne in mm. tsoka hudu ne ya samu ka ɗan hada da ɗan cincin in kayi da ɗan kek ɗinka ka kawo ma bako kin gane mm, kuma na goma ka dora akan abincin da ka ba yawa in baka yi wa'annan abubuwan ba ka ɗibo soyayya naman nan ka dora akan abinci ka in ma ba abincin daidai mm. lokacin da bakon ya zo amma naman nan ko yanka uku uku ne eh, haka zaka duk wanda ya ce salamu alaikum ka bashi ya sa albarka to abin da musulunci ya ce kenan madalla ta masu sauraron mu kafin mu karkar shirin namu ga wakiliyar mu Binta Ibrahim ta sake dawa a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. a yau muna tare ne da malama ummu kulsum muhammad nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru malama ummu barkan ki da zuwa wannan zaure barkan mu je ya ji abinta to sha Allah malama ummu me muke da shi ne yau daga kasar zuru to a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe miyan jajjabe kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh. to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu ji yadda ake miya daga zuru daga mm. bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ci a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san da yake majiya karfi ne kuma eh. amfani da dawa mm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta idan kika a kan wuta za ki dauko wannan tsamiya ta ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin talgenki kuma still zaki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ka ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba don kika zo dama garin talgenki sai ki yi talge don kika yi talge ga tuwon idan na masara ne aiki da ya yi miki brown to ta canza kala da ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiya a cikin. yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake mm. sai dai kawai a ce a dan kara duhu dan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa ta wannan ya nuna eh to ai kowanne tuwo zaka gane alaman shi ta kanshi ko zaka ji kanshi ya da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwon ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda zaki ga tuwon ya ƙara ƙyalli, ya yi danko, mm. ya yi santsi, sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma, za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gunin ban daɗi. Wato sirrin karfin ku kenan. Sirrin karfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan na ji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da kazanawa suke yi eh, eh. iyayen gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce, eh. wanda kika ce ita ce mahadin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita ta miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai ta tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin duka kin ga wannan ganyen lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe muke bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki za ki ki kayan miyan ki in ki kayan miyan sai ki ɗora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bikin gaba mu da man da za mu ce za mu soya eh, a lokacin dan kika yi wannan zindime da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testin din yawan miyanki kikin sadadin yawan miyanki don kika zuba wani abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya ta tafasa ta tafasa ta tafasa zai rage yawa ya kundi dan kike son ruwan miyanki mm. sai ki dauko wannan ganye da kake bukata ainihin ganyayyaki da kika tara kara kala eh. mm. wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yin bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa ta an yauki eh, kenan eh har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi sai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji min kina ta kanshi ba gyada ba gyada ba komai ba egusi zaki sauke in kika sauke sai ki mai da man kaɗe da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗen ki a wuta kin san shi da skararre ne don kika sa shi a wuta in ya gama narkewa zaki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi zaki soya man kaɗan zaki je na ƙanshi ya soyu sai ki dauko wannan mai a ƙasa inda mai take a ƙasa aka zafi tsiyaya wannan man shi ne kakken man kaɗai da eh, wasu wanda ka soya ba hmm. aka zafi tsiyaya shi sai ki gauraya ki gauraya sai ki ga miyan ta yi kyau gaskiya ba <laughs> ni yanzu har na hango abin ba hakin hango shi ko hmm. ha ba dan ma baki gan shi a gaba ashe da kuna fasan daɗi ki bari kawai ki bari kawai To malama umar mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru. Na'am. To kuma bayan wannan kamar hajiya binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo. Mm. Ku iya musamman aka ce lokacin damuna haki ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su rama su zogale haka zaka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare munan da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi zaka iya samu yanda ake kwadawa ka kwada shi da kuli hmm. da sinadarin ɗanɗano in zaka mishi ma yanke yanke duk zaka yi mishi to ga tuwanka yawwa eh duk zaka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda zaka ci tuwo da miya haka zaka gutsa tuwon nan sauran tuwon nan da ya rage naka yawwa ya rage me ko a ce a zubar da shi ko eh, a ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi <laughs> kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh, dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman yana ce wannan kodai sirrin manoma ne don tunda dukan kuma manoma ne to ba mamaki to mun gode malama umu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lafiya.